الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يوم أوا hudubar mu an buɗe ta a karan farko da ya ba ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tattali aljanna ga muminai masu tsoron Allah wannan kuma ya tattali wuta iqaban ta zama aquba lil kafirin al mufsidin ga kafirai mabannata wa salatu wassalamu salati da aminci ala katimul anbiya'i abu ta cikamakin annabawa wa imamul mursalin shugaban manzanni wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in haka da iyalansa da sahabbansa da tabi'an da suka biyo bayansa ومن da suka biyo bayan su waman tabi'ahum bi ihsanin ila da kuma duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka bayan Allah ku ji tsoron Allah ku yi tunani amma kun kuntum amalu dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa wa masirak wa masirikum ku yi tunanin makomarku yau la fa umalun wala banun ranar da dukiya in ka tara tiriliyan ta sama ba ta da amfani dama nan ka batta wala banun ƴaƴa in kai ka haifi cikin birninku nan kowa ta kansa yake a filin alkiyama to ku yi tunani akan abin da kuke aikatawa da makoma a wannan irin yini bayan haka ayyuhal ikhwatu fillah yan uwana cikin addinin Allah ku sani Allah madaukakin sarki ya shiryar da sa muminai zuwa ga su hankalta su yi tunani game da alkur'ani mai girma littafin da banna ba ta zuwan masa ta gaba gare shi ko ta bayansa mu'ujizar Allah subhanahu wata'ala baqiya wanzajjiya dawwamammiya ila yawmul qiyama har alqiyama ta tsaya abinda muke so mu mai da hankali zuwa gare shi mu lura da shi ya ku ɗan uwa shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da wannan mai fadin da muke ciki wato duniya Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ba wani abu bane rayuwar duniya in baka sani ba in an kira shi mata'u to dama shi mata'u shine abinda ko ka tafi ka bar shi ko ya kare ya bakka kana da shi sai a ce ai babu yanzu da yayi yanzu ya zama labari ko kuma bai kare ba karuwa yake yi amma kai sai taka rayuwar ta kare sai ka tafi ka barwa magadi Allah ce in baka sani ba ma ka sani wa mal hayatud duniya ba komai bace rayuwar duniya wannan ne abinda dan lokaci ne to amma kuma matsalar Allah ya siffanta ta da gurur akwai ruɗi. to sai ka kiyaye ka lura da kalmar rudi din dan kada ta rude ka da faɗin Allah madaukakin sarki wa mal hayatud dunya ce ba fa komai ba ce rayuwar duniya illa la'ibun face kaman wargi ne wala hawun da wata amma wala darul akhirah kaga gidan lahira khairun shine mafi alkhairi lillazina yattaquna ga wanda suke jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma yace afala ta'qiluna yanzu duk ba za ku gane duniyar nan ba mu ba wuce ma yace duniya makaranta ce duk abin da ake gaya ma maimaici ake dama an yi a baya in wani yake shakiyanci kana duba tarihi sai ga akwai wanda suka fi shi yanzu babu in wani yake alkhairi kana duba tarihi sai ga sawon wasu ya biyo ma da hakan amma wasu suna suna gaban sa aikin alkhairi kuma sun tafi tuni to shi yasa Allah ya ce ba za ku hankalta ba duk abin da za ka yi a yau maimaici ne baka isa ka yi abin da ya gabata ba to da masu kirki da marasa kirki kuma sun tafi inda kai ma sai ka bi su to da wa kake koyi sawun suwa ka bi shine hankalin da Allah ce ba za ku hankalta ba da faɗin Allah madaukakin sarki in arziki ne Allahu ya rizqa liman yasha shi Allah shi yake shimfida arzikin ga wanda hikimar ta zartu ya bashi shi kuma yake takurawa wani ya tafama hanyoyin duk sun toshe babu Allah yake mutane suna farin ciki da wannan rayuwar ta duniya to da ma farin ciki da ita in dai ba alkhairi kake ginawa ba wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata nan ba zai sai maimaita ba kalmar dai mata din ba komai bace ba fa lahira in ka hada ta a duniya in ka kwatanta ta da lahira face mata'un ce kawai Lahiri kulura iki wata imani yan uwana a imani kaifa wasafa Allahu al duniya dunya bi mata'in ta Allah ya siffanta rayuwar duniya da ɗan abin da za a rabu da shi cikin ƙanƙanan lokaci kane kake ganin ka daɗe kana tafiya za a manta da kai a zo a yi cewa wani kwatance ce shi bai gane ka ba ka gani to ya Allah ya kwatanta ta da mata ya Allah maɗaukakin sarki ya siffanta ta da la'ibin wa wasa ne da wargi wa yakul jamaluddin wani malamin tafsiri jamaluddin a tafsirinsa zadi miyassar yake cewa fadin Allah madaukakin sarki wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur yuridu abinda yake nufi ba al aisha fiha gharun lil insan rayuwa a cikin ta mai rudaddan adalci tana sa masa buri ita rayuwar duniya min tulil baqa yake ganin zai dade kawai buri yake burin masa zai dade ga ajali ba wanda aka sawa a goshinsa amma kuma sai ke wa kansa kawai karatun zai daɗe to yi wa kanka karatun zai zai za ka daɗe akwai matsala don zai hana kai abin kare kai guziri kana ga kana da lokaci kuma wannan rudu ne wata yankaɗi o an ƙaribin kana burin shi kuma nan kusa zai yanke sai ibn jubair yake cewa hiya mata'ul gurur liman yashtagilu bi talabil liman lam yashtagil bi talabil akhirah duniya gida ce ta rudi ga wanda bai shagalci da neman lahira a cikin ta ba to gida ce wato ta ruɗi. fa amma man yashtaghilu bi talabil akhira, amma wanda ya shagaltu da neman lahira fa hiya lahu mata'u balak ai ita wato duniya wani dan jin dadi ne amma na guzuri a wajensa kafin ya yanke shi guzuri yake yi ila ma huwa khairun minha zuwa ga inda yafi nan alkhairi wal akhiratu khairun wa abqa haka Allah yake wani mawaki yake cewa an baka sani ba sabiluka fi duniya sabilu musafir ganin ka nan da kake a duniya a hanyar tafiya kake fa ko ka sani ko baka sani ba daga da aka hura maka rai in kana da wani za a ce maka a da lafiya ka ci aya kana kwance ko kana gida zaune za a ce maka a da lafiya ba inda za ka ja ce ai tafiyan ma kake kuma a yi rantsuwa a sha kunu ba ka fara ka ce ina a ce lahira domin daga limfashinka ya fita ya ƙara kai ka duk wanda yake fita ƙara kai ka yake bare rana ta faɗi gari ya waye rana ta faɗi gari ta waye ina jin wani mawaki ya ce wata ran daɗi wata ran ya ce wata ran kuma a kiyama za mu kwa ba yau da goben kenan ba saboda haka gurur ce saboda haka sabili ka fi duniya sabili musafir ya ce wala budda min zadin li kulli musafirin babu makawa ka duk matafiyi a ka'ida to yana da guzuri ya ce wala siyama in kafa saulata ƙahiru musamman ma in a hanyar tafiyarsa yana jin tsoron kamun wani mai karfi to kai ka kasa inda kake zuwa ina kake dosawa kake dosa lahira kake dosa gaban Allah zaka je yau mai qumun nasu li rabbil alamin ranar za a tayar da mutane gaban ubangijin duniya da abin da yake cikin ta to Allah wannan mawaki yace ko mai wani mai tafiya lalle da guzurin sa wala ma in kafa saulata qahir musamman ma in yana tsoron kamun wani mai karfi a gaba to kuma kamun Allah ne a gaban ka ya guzurin ka yake ne yake faɗa a cikin tafsirul wasit yake cewa wal maktulu bid wanda aka jarabe shi a duniya da abin da duniya take yake yake bayanta to makazu'un wannan ya yaudari da'iman kullun a cikin yaudara yake ana yaudarar ta ne li'anna hayata dunya domin rayuwar duniya wa kullu ma fiha min al-amwali hiya mata'un qalil da duk abin da ke cikin ta na daga dukiyoyin dan lokaci ne takda'ul mar'u wa tamannihi bil abatil kana yaudarar mutum ta sanya masa burin da abin da yake banna ne fal wajib alal aqil to wajibi akan mai hankali Allah ya gasarru bid duniya kada ya roƙi da duniya wa Allah ya fi hubbiha kada ya zarme wajen wato santa wa illa in ko ba haka ba to asabahu shururiha zai gamu da sharrin duniya inda firaqiha lokacin da yazo barinta innama duniya jisrun lil akhirah yace ai duniya gada ce kawai ta tsallakawa ka tafi lahira faman ahsana al umur duwan da ya kyauta ta tsallaka wannan gadar bil amal tayyib li nafsihi da yin aiki kyakkyawa dan kansa to wannan faqad asaba al hadafa ya dace da manufa wa kana muta'aqilan ya zama mai hankali wa iyan kuma wanda yake cikin wato nutsuwa da kiyayewa ya ku yan uwa musulmi fa iza kanat hadhihi hiya duniya wannan ita ce duniya bi wasati khaliqiha da siffar da mahalicinta yayi mata wa malikiha mai mallakarta wa mudabbiri shu'uniha mai jujjuya al'amuranta fa ma za al mar'u fiha duna zadi mustaqbali to me dan adam yake nema in ba guzuri ba dan abin da yake gaban sa lahira iz kana Allahu yaqulu anha sai da Allah yake faɗa game da duniya Allahu yarzuqa liman yasha Allah shi ke shimfida arziki ga wanda hikima ta tabartu wa yaqdir shine yake takaita arzikin ga wanda hikima ta garku a takaita masa amma su mutane suna ta farin ciki da rayuwar duniya to ba komai ba ce rayuwar duniya in kun kwatanta ta da lahira illa mata dan abu ne kankani to wallan sha'arawi yake faɗa a cikin tafsirinsa yace to lokacin da Allah yake wasafa maka duniya da cewa a duniya wani gida ne makusanci to fafi zalika ma ya shiru ila anna hunaka hayatun tusafu bi annaha ghayru duniya to akwai wata rayuwar kenan da ake siffanta da ita kuma ba duniya bace wa ghayru duniya to wadda kuma ba duniya din ba hiyal uliya ita ce madaukakiya kuma sai ka je mata wani zalika ya kulul ya ce saboda haka Allah yake cewa wa inna daral akhirah haqiqa gidan lahira lahiyal haywan shine rayuwa amma laukanu ya alamuna da mutane suna sani a suratul ankabut an tambayi al-hasan al-basri an ce malam wayya za a kwatanta mana duniyar nan da lahira yace ai misalin duniya da lahira kamar salul mashariq wal maghrib kaman gabas ne gabas ne da yamma yace duk lokacin da kai gabas ka nisanci ina ka nisanci yamma duk lokacin da kai yamma ka nisanci ina ka nisanci gabas yace kwatankwacin duniya da lahira ne ka bude ka bar in ka zabi lahira to yanzu da tunaninka da ayyukanka da tashin hankalinka da rurarka me zaka je ka tarar kana duniya amma tunaninka lahira to kaga kai lahira ka bar duniya kenan amma idan ka bar ba ba ruwanka da abin da ke gaban ka lahira ba ruwanka da aikinka ba ruwanka da tunanin me zai je zo a lahira a yanzu ai kai yamma ka bar duniya don a alasan albakar ya ce kwatankwacin duniya da lahira kamar gabas da yamma ne duk lokacin da ka kusanci ɗaya to ka ba ɗaya aka sake sa aka ce to ita kanta duniya din nan ce duniya idan an dauke ta ita kadai ala addi zatiha me duniya sai ce ai duniya wani gida ne da baya fita daga ɗayan abu shida yace wani gida ne da awwalu ha'ina'un farkon gidan wahala duk ta inda zaka buka shigo duniya da ka da kuka zaka shigo duniya ba haka bane za ka zo mahaukaci za ka zo jahili za ka zo mara taniyi wallahu kun min butuni kun la na shari'a haka ku fito daga cikin bakan ba ku san komai ba ko ka ɗan shekara biyu an ka baka da wuta sai ka kama kana zan gindi rijiya ba rufe ba sai ka faɗa to da ka ce farkon duniya wahala in an fita daga wahalan ma kuma yake karshe ta ƙare ka je da ta take ko kana da rayuwa babu ko tana nan tana ƙaruwa kai taka ta ƙare. shine abu na biyu abu na uku yace halal ta kuma hisabi ita duniya halal fa ya ka samu ya tabbata halal din a wuce gurin haramu ha iqabun abu na hudu yace haram ta ka automatic a kuba ce wannan kace wuta balbal abu na biyar yace wanda aka bashi arziki cikin ta yace jarabawa ce an jarabe shi zai shi jarabawa ko zai fadi inna ja'alna ma 'ala ardi zinatan li nabluwahum ayyuhum ahsanu amala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yace arzikin ta jarabawa ne abu na shida na karshe ce talaucin da kuma bakin ciki ga bukatu ba yadda za yi an rasa yadda za a yi yace in dai duniya sai kowa ka daga baya fita daga ɗaya shidan nan to ita ce kuma wata ulgurur din da Allah subhanahu wata'ala yake wato gaya mana ayyuhal ahbab fa idza radina idan muka yadda wa sallamna muka miƙa wuya wa amanna bi jami'i ma asharna ilaihi an dunya shar'an wa aqalan muka yadda da dukkanin abin da muka yi ishara din nan akan sa game da duniya a shar'ance ka san haka a hankalce ka fahimci haka to fa ainal mafar ina ina mafaka fal ijabatu to dai amsar ba ta wuce fadin farkon manzanni annabi nuhu alaihi salam da yace fafirru ila Allah ku gudu ku koma ma Allah inni lakum minhu nazirun mubin annabi nuhu yace mutanen sa ni da kuke gani daga daga wajensa ne gargadi ne zuwa gare ku malaka ba wata mafita sai fa firru ila Allah ku koma ma Allah Abdurrahman Sa'idi a cikin tafsirin sa Taysir Karimur Rahman yake cewa ai firarun mimma yakrihu Allah ka gujewa abin da Allah yake kyama zahiran wa baɗina a fili da a ɓoye zuwa ga abin da Allah yake so zahiran wa baɗina ka gujewa jahilci zuwa ga ilimi ka gujewa kafirci zuwa ga imani ka gujewa saɓo zuwa ga ɗa'a ka gujewa gafala zuwa ga tuna Allah da ambatan Allah kamanis ta kamala hazihil umur yace duk wanda ya haɗa wa'innan al'amura to haƙiƙa ya cika addininsa ya gudu ya koma ma Allah wa qad zala anhu al-marhub abinda yake jin tsoro to ya kauce ya bar shi wa hasala lahu nihayatul marad to kuma ya samu da ƙarshen manufa wal maqalub da abinda ake nema saboda haka ya koyan uwana ina tuna mana faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wa man aradal akhirata duk fa wanda yake son lahira abin ba zance bane ba surutu bane sai Allah ke wata alaha ta ayaha kawai ya tashi ya yi aiki don lahira kawai shine ma'ana magana kuma aikin irin wanda ake dan lahira din kada ya je kama hanyar da ya ga dama kuma ya gina bata shiga ba yayi baya ba zane wata alaha amma sa'ayaha wa huwa mu'min yana mai imani duk wanda ya cika wannan sharadi to Allah ya ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura to irin waɗannan in ka je filin kiyama zaka ji ana fani ima ajrul amilina ma dalladala dan masu aiki dan fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura su za a godewa aikin su da faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa wa sari'u ila magafiratin min rabbikum ku yi ta kai ta kai ku yi tsere tsere zuwa ga neman wata gafara ta musamman daga wajen ubangijin yace da wata aljanna fadin ta kaman fadin samai da ƙasai, an tattale ta ba dan su kowa ba sai dan su masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su waye masu tsoron Allah dan ka san ba wai a kwanta ba aiki ne ja na sha gaya mana annabi ya ce ku saurara inna sil'atallahi ghaliya kadarar Allah tsada ne da ita kuma yace ala inna sil'atan lahil janna ku saurara kadarar Allah ita ce aljanna saboda haka dan ka san akwai aiki suwaye masu imanin nan da aka tattalan musu aljanna sai Allah daina ce alladina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i sune wanda suke ciyar da dukiyarsu a lokacin da ake da wadata haka lokacin da ake cikin tsanani lokacin da ake da wadata in kana da ita bukatun ba za su yi maka yawa ba na zuwan masu nema amma lokacin da ake cikin tsanani fa bukatu za su yi maka yawa to da ka gane masa'ib qaumin inda qaumin fawaidu na ta ga mana wannan ka'ida musibar da ta samu wasu mutane to a wajen wasu mutanen fa'ida ce yanzu talaucin da ya da mutane abinda za a kai baki ake nema to wanda kuma shi Allah subhanahu wataala jarabawar da ya masa dukiya ya bashi ya zai yi da ita to shi kuma sai ya samu ka'ida a wancan wahalar da mutane suke ciki sai sai aljannasa sai da da kowa yana da shi ko yana son ya bayar ba mai karba don kowa yana da shi to amma da Allah bai ba wani ba sai hikima ta zashi sai sai aljanna a wajensa to amma kuma in ya gane hakan aiko in bai gane hakan ba sai ya ta tarawa ya tara abin da ya fi ƙarfinsa bai ci ba bai ba wani ya ci ba sai dai ya barwa magada amma da ya gane ashe masa'ib qaumin inda qaumin fawaidu masibar da ta samu wasu fa'ida a wajen wasu suna cikin wahala kai kuma ka sai aljanna da wahalar da suke ciki ba annabi rahama ya ce akwai wasu mala'iku a sama ba guda biyu ɗaya mala'ikan kullum addu'arsa Allahumma aɗi mun fiqan kalafan Allah duk wanda ke ciyar da dukiyar Allah ka mayar masa ka san mayar Allah ka ba irin abin da ka bayar wace ɗaya mala'ikan kullum addu'arsa Allahumma aɗi mun fiqan kalafan Allah duk wanda yake riƙewa yake rowa Allah ka sanya masa tasgaro shi ne ma suka ce in kaga baka yin abin da Allah yake so da damar da ya baka musamman ta dukiya sai kuma ga dukiyar tana karuwa to karka ke kafa karka roƙi karka shantake suka sai a ɗora hannu za ka yi a ka fashe da kuka tun daga nan duniya ba ka yin abin da Allah yake so kuma tana karuwa ce wannan yana nuna maka kenan kai ba ka da komai a lahira duniyar ka ake so ka cinye gaba ɗaya lahirar anan ka cinye ta in ku Allah yana nufin ka da rahama in kai fa kai masa yadda baya so sai ya taba ka sai gane kuranta ka tuba amma kaga baka yadda yake so kuma ni'imar tana karuwa to karka yi dariya yi kuka saboda haka wannan yake nuna maka in dai ka samu dama to ka amfane ta saboda hanyar tafiya aljanna ta farko yanzu da daga cikin siffar su sune yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i abu na gaba ce wal kazimin al gaiza masu kame fushi ne wani daga ka taba shi yayi fushi kuma daga radda yayi fushi duk alkhairan da yake tare da kai baya bukata ko na duniya ko na lahira saboda ka fusata shi ba mu iya mu'amala ba ba ma iya tsayawa iya laifin wannan ai magana a kansa wata ma'amalan ma za a yi da kai amma wannan laifin shi ake magana a'a gaba ɗaya za a yi kwandemi sai yasa sai mu ta wahal da kanmu da kanmu wanda kuma wato ba haka bane wani mutum ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya mun san hadisin arba'un hadis annabi ya ce la gaba kada kai fishi ya ƙara cewa imin wasiya kamar yadda hadisi ya ce fara dadda miraran ya maimaita da yawa annabi na ce la gaba kada kai fishi in mutum ya yi fushi an ce shaɗan ne yake hura wata wuta a zuciyarsa sai idan sai ya jajawo to duk hukuncin da zai kuma yanzu kai kalla ya maka hukunci na shari'a shi kansa sai ya saba wa shari'a sauraka alkazimin algaiza to su masu yi masu da shiga aljannar can da Allah ya ce muttaqina ne bayan ciyar da dukiya masu cinye fishi ne sannan wal afina anin nasi ko masu masu yi wa mutane afuwa ne kawai mutane afuwa Allah ya maka afuwa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda kuke bayan ƙasa tare da su Allah da yake sama ya tausaya muku sai ce wallahu yuhibbul muhsinin to Allah ta'ala yana son masu kyautatawa kaji sai ci gaba da cewa wallazina idza fa'alu fahishatan su dai wanda za su shiga aljannan nan su ne wanda in suka aikata wata alfasha a rayuwar duniya dan adam tare yake bai cika goma ba annabi ya ce kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabuna dukkanin dan adam mai kuskure ne amma mafi alkarin mai kuskure mai tuba to yanzu qur'ani yana gaya maka tunan da idan suka aikata wata alfasha ko suka zalunci kansu ta hanyar kasa yin abin da Allah ya sa su sun kisi da gangan ba dan ba za su iya ba ko kuma an ce kansu yi sun aikata to dai sun zalunci kansu ko ta wata hanya zakarullah sai su tuna Allah suna tuna Allah sai su yi sai su nemi gafarar zunubansu yace wa yake gafarta zunubi in ba Allah ba kuma su ba sa dogewa akan zunubi bayan sun gane laifinsu su yi karfin hali na shaidari mara amfani alhali sun san laifi ne ba sa haka wannan su ne siffar wata aljanna da aka ce an tanada don su sai ce ula'ika irin waɗannan jaza'uhum magafiratu sakamakon su a wajen Allah gafara ce da aljannatai ƙoramu ke gudana karkashin ta suna ciki wani ima ajarar amilin Allah da kansa ya jinjina a matsayin ce ma dalla da ladan masu aiki irin wannan sai ka yi kokari kai wa kanka hisabi hadisi ya zo daga ubay dan ka'ab Allah ya kara masa yadda yace duk wanda zai yi farin cikin a ɗaukaka masa sa a aljanna a ɗaga masa darajojin sa a aljanna to ya afuwa ga wanda ya zalunce shi ya bawa wanda ya hana shi shi ba kai yin tsana kai ne baya so ko kai ne ba zai ba ba kai in ka samu ba shi sannan ya sadarwa wanda ya yanke masa zumunta kaga mu ko duk mafi yawancin rayuwar mu akasin wannan ce kowa ya mana kankara sai mun masa na itace haka muke tafiya ni ya taba ni ma zai shigo 18 dina ayya ka kwafta ba haka ya kamata ka zama in dai aljanna kake so dama ita aljanna da irin wannan juriyar da irin wannan yafiyar da irin wannan kawar da kan to da wannan ake samun aljanna amma ya maka ka ce kai ma sai ka masa dai maka ba daidai ya maka ba ko to kai ma sai ka ce sai ka masa mai ba daidai ba da kai da shi wa ya tsiri ba a shedan ne ya riba akan ku Allah ya kiyaye a ƙarshe ya zo a cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito daga Abdullahi Allah ya ƙara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi ya ce aljannatu kun ga aljanna aqrabu ila ahadikum ta fi kusa da ɗayan ku min shiraki na alihi sama da katanar takalminsa Allah sa kowa ya san katanar takalmi igiyar da kake daga siliba ɗinka in kasa take hawa kan kafafunka ita ce katina to aljanna ta fi kusa da kai sama da wannan takalmin da yake jikinka amma kusa inda matsala take sai annabi ya ce wan naru mislu zalika to wuta ma kuma kamar haka ne yadda aljanna take kusa da kai kamar takalminka da yake damfare da kafarka haka wuta ma take kusa da kai kamar takalminka da yake kusa da kafarka ya za a yi ka nemi aljanna ka bar wuta to sai ka fi karfin zuciyarka Allah ya ce wa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa me zai faru fa innal jannata hiya al ma'awa duk wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ya hana kansa san rai san rai bacin rai inji bahaushe ko a nesa ko a kusa bacin rai ne san rai in ma kai kana gan kamar an wuce gurin zai tashi ko nan duniya ko lahira har gara ma ya tashi a duniya da kabari sai lahira san rai bacin rai to ya hana kansa san rai duk wanda ya hana kansa san rai albishirinsa fa innal jannata hiya ma'awa aljanna ita ce makoma to kaga kenan babban sanadarin samun aljanna hana kanka san rai bayan imaninka babban sanadarin samun aljanna sanin aikin da za a yi don a samu aljanna bayan imaninka kuma kana da ilimin aiki shi yasa addinin musulunci addinin ikra ne addini na ikratu shi ba a so ka yi da jahilci banza ibadar jahili aikin wafi yake yi dama ya bari ko malam na mai ganji ya ya ku yan uwa dangi Allah ya halitto mu domin tsaida addini tauhidi kaza sallah mu san haji wajibin kowa ranar lahira ka sani in ka zo da su ka shige in baka zo da komai ba mala'iku sai su turo ka yake cikin zurfin wuta wawa sau aka sai mu kiyaye in kana son aljanna to ka ji kadar Allah tsada ne da ita sai ka yi wato da gaske don ka samu aljanna Ibadallah, Allah sallu wa sallimu ala bashirin nadir wa siradul munir kama amarakum bi zalikum rabbukum اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله طيبين الطاهرين ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا الامن والاستقرار في نيجيريا اللهم ارزقنا الامن والاستقرار في نيجيريا اللهم من اراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا رب العالمين اللهم من اراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا رب العالمين اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء ولا تكلفنا عن طريقه الهدى يا رب العالمين اللهم برحمتك امنا وعلى الايمان والكتاب والسنه توفنا اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابه اللهم هذا